matukar tashi ganin irin mace-macen da ake ta samu babu kakkautawa. A hukumance babu adadin alkalman waɗanda suka rasu a cikin makonnin biyun da suka wuce amma dai ƙungiyoyi masu zaman kansu da masana sun ce ɗaruruwan mutane ne suka rasa rayukansu kuma ana zargin cutar corona ce ke ta kashe su. Hakan ya sa aka yi ta zargin cewa hukumomi ne suka gaza wajen kare al'umma. akan haka ne tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso ya rubuta wata wasiƙa ga shugaba buhari na cewar ya kawo ma jihar kano ɗauki ga ƙarin bayani da sanatan kwankwason yawan shugaban sashen hausa na bbc wato aliyu abdullahi tanko kan wannan wasiƙar wannan takarda da na rubuta wa mai girma shugaban ƙasa takarda ce wacce ta fito biyo bayan damuwa matuƙar damuwa da na yi da kuma dukkanin masu hankali masu son jihar kano da masu son ƙasar nan ya kamata su yi wannan takarda kamar yadda ka karanta kuma jama'a da yawa na san sun karanta kuma ina sa ran shi ma kansa shugaban ƙasa ya karanta takarda ce da take jawo hankalinsa da dukkanin wanda abin ya shafa bisa ga abin da yake faruwa a halin yanzu a jihar kano kamar da muka sani wannan mummunan ciwo ya shigo wannan ƙasa kuma ya shiga jihar Kano. Ku kuna ganin cewar kamar ko bangaren shugaban kasa ɗin bai baiwa jihar Kano wato mahimmanci ba ne da taimakon da take bukata? Ba haka ba ne. Abin da muka damu da shi shine na farko yadda ita kanta gwamnatin jihar Kano ta sa kwamiti wanda ba ta fi dacewa ba ba ta fi cancanta ba wanda sakamakon wannan a maimakon masu zuwa su ceto al'umma su ma kansu sai suka fada cikin wannan matsala saboda haka wannan kwamiti bai je ko ina ba ya tarwatse saboda da yawa daga cikinsu sun kamu da wannan ciwo kuma da sauran matsaloli ya sa kwamiti baya aiki wanda abubuwa suka lalace suka kai matsayin da yake ake buƙatar shugabanci shugabanci da zai zo ya haɗa kan sassa da yawa wanda abin ya shafa shugabanci wanda zai kawo isassun kayan aiki shugabanci wanda zai kawo abubuwa da ake bukata da kuma shugabanci wanda ma zai zo jama'a su yarda da shi. Wato kana ga gwamnatin jihar Kano dai ta gaza a idon ku kuma ta rasa yadda za ta yi kenan. To wannan shi ne ra'ayin mafiya yawanmu da cewar yadda abubuwan suka taso ita kanta gwamnatin jihar Kano tana neman taimako na musamman Ah, musamman kayan aiki musamman gogaggun ma'aikata musamman kuma waɗanda za su yi magana jama'a su yadda da su a halin da muke ciki a halin yanzu akwai muhimmiyar rashin yadda tsakanin gwamnatin jihar kano da mafi yawan mutane a jihar kano mafiya yawa abubuwa waɗanda ya kamata sun faɗa a yadda da su to saboda rashin wannan fahimta ya sa ba sa yadda. to kana ga me ya jawo haka to abubuwan da suka jawo ai ina ganin suna da yawa yana da nasaba da yanda harkar zaɓe ta kasance a shekara ta dubu da goma sha tara yana da nasaba da irin tsare-tsaren da gwamnati take tafiya da shi misali in ka ɗauka a cikin shi kansa wannan raba taimako wanda kowa ya san mafiya yawan mutane a jihar kano a yau dinnan suna da buƙatar abin da za su ci a yau ma gwamnati in ta ce a tafi mafi yawan mutane za su so su zauna a gida amma matsalar shi ne in ka zauna me za ka ci hukuma wannan dama ce a gurinta ta fito da duk abin da take da shi ta zo ta miƙa wa mutane domin su zauna a gidajen nasu domin su yi nesa da juna kar wani ya shafa a wani. Shi gwamnan Kano da hukumomin Kano da muke tattaunawa da su suna cewa kamar suna iyaka ƙoƙarinsu kuma suna ba da taimako kuma sun yi abubuwan da suka dace. to misali taimakon da suka yi ce za su bayar shine kowane akwatu akwatu na mutum ɗari biyar abin da yi sama a zaɓo mutum hudu to mu a siyasa in ka ji ana maganar akwatu ai ainihin da ake ciki na siyasa ne ai kaga ma ejen suke kenan suke nema guda hudu a akwatu to wanda yake baya jama'iyya su ai kaga shi an bata masa rai kuma wannan mutanen su ne su ne majority mutanen da suke cikin jama'iyyar kuma wanda suka san ba za a sa su ba su ba ka an bata musu rai tun da farko an ka shigo da harkar siyasa wanda ita nake ta kokarin mu cire daga cikin tsarin gabaki da kuma na kira daga dukkanin gwamnoni ba ma na Kano ba na dukkanin ƙasar nan da su cire maganar siyasa daga cikin wannan harka ta ciwo wannan ciwo bai san dan PDP ba bai san dan APC ba eh sanata idan kana maganar siyasa haka a wannan batu na lafiya wasu sai su ga kamar kuma kuna cikin wannan siyasar a'a ba ma cikin a wannan tsarin aini ya shiga cikin tsarin nan kuma na da cikakkiyar soyayya ga mutane na kuma san san da zaka je ka hauduro ka yi siyasa ka san kuma lokacin za ka haɗa kai da kowa idan irin wannan yanayi ya zo na ciwo dole sai ka haɗa kai da masoyi da wannan ba kake ganin ba a san ka idan irin wannan tsari ya shigo ko tsari irin na misali tattalin arzikin ƙasa bai san jama'iya ba kamar ciwo irin wannan bai san jama'iya ba ai wannan takarda da aka rubuta takarda ce da na rubuta ta ga shugaban kasa na cewa lallai ya ɗauki mataki na gaggawa ya turo shugabanni muhimman mutane da kuma kayan aiki mutane da yawa yanzu suna nan suna ɗauke da ita da su sani ba waɗansu ma sun san da itan ko suna zargin ita ce ba da yadda za a gwada su. Kana ganin cewar shi shugaban ƙasa ya gaza kuma bai yi wa Kano adalci ba kake gani kenan? Ni abin da nake ganin shine ne bahaushe ya ce da ruwan ciki ake jan rijiya gwamnatin jihar kano kamata yi a ce ta yi fiye da abin da ta yi kamar yadda muke ganin waɗansu jihohin suna hoɓɓasa suna ƙoƙari wannan ƙoƙari kuma shi zai taimaka gwamnatin tarayya da manya-manyan masu hali kai da ma ƙananan marasa masu hali wanda suke a ƙauyuka da garuruwa da unguwanni da lunguna su ba su fito su ba da gudunmawa irin tasu musamman a kowane guri za ka samu masu hali za su iya taimakawa mutane da abinci za su iya taimakawa mutane da abubuwan da ya dace domin su yi haƙuri su zauna a gida mafi yawan mutane sun yarda da cewar ciwon nan yana nan kamar inda duk muka yarda da shi kuma sun yarda da cewar a je a kammale kai din nan a koma waje ɗaya da juna shi ya fi alheri saɓanin ka je kai shuɗayya da mutane wannan mummunan ciwo ya je ya shiga kuma duk wani za ka yi mu'amala da shi mafi yawan mutanen da kake so ne kuma suke son ka. Wato kana ganin cewar talauci na daga cikin abubuwan da zai sa a iya fuskantar matsala wajen yakar wannan cuta a wurare irin su Kano. Kwarai da gaske, kaga abin da yake ya shafi talauci a cunkoso wanda kaga da yawa abin da muka yi ta kokari a baya shine a bar filaye mutane su sha iska a bar filaye yadda in irin wannan abu ya taso za a je a yi rumfuna a sa gadaje a yi abubuwa da yawa kuma dukkanin shugabanni na kwarai waɗanda suke a jihohi abin da ya kamata su yi kenan mafiya yawa wannan gwamnati in aka faɗa wani zai ga kamar ba a son wani ya samu wani abu ne wanda kuma ba haka bane ana yi ne domin al'umma domin jama'a saboda haka ya zama wajibi da ita kanta gwamnatin kano ta tashi daga inda take a halin yanzu ta fito ta yi tsarin da ya kamata abin da ake da shi a gida na gwamnati su je su yi domin wannan shi zai kawo yadda da gwamnatin tarayya da sauran al'umma su yi gwamnati su masu fito da nasu. A kwanakin baya mun samu labarin cewar kamar ka ba da wani ginin ka ya zama wani asibiti na masu ɗauke da wannan lalura ka ga gwamnatin jihar Kano. Kamar ina aka kwana an karɓi wannan abu da ka bayar kuma wani hali ake ciki. To, gidana ga baki daya ina son tabbatar maka da cewar banda wannan gini na asibiti dama da muke yi na kula da mata musamman 'yan kwankwasiya da ma jama'a ga baki daya za a yi wa muna yin wannan asibiti ne domin tabbatar da cewar mun ba da gudunmawa daidai gwargwado ga mata a jihar kano da ma ƙasar nan gabaki ɗaya muna cikin wannan aiki mun gama shi kenan muna ƙoƙarin shigo da kayayyaki to aka samu wannan abu saboda haka muka so abin za mu iya saya a kasuwa muka zo muka sassa su aka gyara su kuma da ma ban da wannan akwai gurare duk abin da muke da shi a wannan gida na ba shi wannan kwamiti bisa ga yardar duka mutanen da muke tare da su domin tabbatar da cewar mutane sun sami sauki amma ni ba ma karɓa ce ko rashin karɓa ta dame ni ba addu'a da nake ma kar Allah isa a buƙace shi amma in an zo buƙatar tasa na tabbata duk wani mai so da wanda ma baya son ya karɓa din ai yanayi ne zai zo na tabbata Allah ya sauwaƙe in buƙatar ta taso na a karɓa wannan gini da sauran gine-ginen da suke a mila a nan a gidana ga baki ɗaya na ba da shi ga al'ummar jihar Kano akan eh. wannan tsari wasu za su ce kamar siyasa ce ta sa ka ba da waɗannan dukiyoyi naka domin al'umma watakila saboda zaɓe a gaba. Duk abin da na yi ko menene ai mutane za su ba da wannan fassarar. Amma ba abin da nake jin daji kuma nake addu'a shine ina fatan dukkanin 'yan siyasa su ma su irin wannan tsari kowa wanda yake da gida wanda yake da ofis wanda yake da kudi, wanda yake da abinci wanda yake da magunguna wanda yake da dukkanin wani abin da ya kamata ya bayar wannan shi ne lokacin bayarwa saboda haka muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan yanayi ko muna addu'a Allah ya fitar da mu lafiya ga baki da. A halin da ake ciki a yanzu a wannan yanayi kamar wasu na ganin cewar wannan tsari na kulle da kuma yadda ake rarraba abincin kamar bai kaiwa kamar kuwa na ku bangaren akwai wani abu da kuke tunani yi a nan gaba? ito ai yanzu abubuwan abubuwa ne wanda suke duk muna magana da mutanenmu manyan masu hali da madaidaita wanda za mu iya magana da su da kowa ya ba da abin da zai bayar na gudunmawa da yawa daga cikin 'yan kasuwanmu kaga kamar shi aliko ya ba da gudunmawa kamar shi abdulsamadu ya ba da gudunmawa kuma na ga wasu madaidaitan 'yan kasuwa suna rabon abinci da sauransu kuma za mu ci gaba da magana da su mu ma abin da duk Allah ya hore daga nan har Allah ya kawo ƙarshen wannan annoba in Allah da za mu yi kuma za mu sa 'yan uwanmu da abokan arzuka a yi kai kuma mu za mu yi ba tare da tunanin jama'iya ko ƙungiya ko wani abu ba ita jihar Kano karfa ka manta ba jihar Kano ce kadai ba Allah kadai ya san mutumin da yake jihar Kano kusan kowace jiha kusan kowace kabila kusan kowane addini yana nan a cikin jihar Kano kuma saboda harka ta kasuwanci dukkanin jihohin nan musamman makotanmu duk inda ka sani a arewacin Najeriya ma mutane suna zuwa saboda haka dole sai mun yi wa nan jihohi adalci mun yi kokari mun dakine wannan ita eh, ciwo a jihar Kano in ba haka ba to a nan ne zai zo ya zama santa na ɗaukar wannan ciwo mu yaɗa shi a cikin waɗansu jihohi kai ba ma arewa ba har ma 'yan kudu saboda haka aiki ne wanda yake na ƙasa wanda kuma aiki ne wanda ita kanta gwamnatin tarayya ya kamata ta duba dukkanin rauni da ake da shi yanzu a jihar kano ta fito ta kawo gyara wanda yake al'umma za su samu sauki. To daga ƙarshe kamar wani kira za ka yi ga mutane haka ganin cewar wasu na nuna taurin kai wasu na nuna halin ko in kula akan samu biyu daga Kano wasu daga arewacin Najeriya mutane su dinga kamar ma wani lokaci za ga suna izgili a kan cutar wani ya wanke hannu ya shanye ruwan ya ce ba komai da sauransu kamar me za ka ce ga jama'a saboda su nemi su kare kansu. to wani abubuwa da kake gani ina da alaka da abin da muke faɗa al'umma jama'a mafi yawa ba su yarda da shugabanni ba kuma muna zargin su ma shugabannin ba su yarda da al'umma ba wannan bishi yake kawowa yake kesa ko kwanto a cikin zuciyar mutane amma wannan dama ce na mu jawo hankalin dukan al'ummanmu da lallai su tabbatar a zuciyarsu cewar wannan ciwo gaskiya ne kuma su tabbatar da cewa sun ɗauki mataki wanda suke ba za su zo su yi ba na sani ba su je su fada wannan rami na wannan ciwo su ɗauki mataki da likitoci suke faɗa na yawan wanke hannu su ɗauki mataki na nesa nesa da juna tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi'u musa kwankwaso kenan kuma da haka muka kawo yawwa Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba ɗaya yau gani a studiyon ɗin nan mai daraja mai ɗaukaka. Shine hire Halidu idan ka ji ana studiyon a Najeriya ba ma a jihar Kano kaɗai ba. Ka ce Halidu to kalamu wahid magana ta ƙare. Wannan shine babban studiyon wanda idan fim ɗin ka ma kana so i kyau. Billahi lazi in baka zo Halidu ba to an sha ka an tafi. Ni sha girgirbau ko ka ce sha tara ko sha ka tafi ko shan bale ko